To a cikin labaran za ku ji cewa Najeriya ta samu bullar cutar kwalara 1,141 a faɗin kananan hukumomi 96 yayin da mutane 30 suka mutu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta gayyaci manyan sakatarori guda uku kan zabbar aiki. Wani shaida ya bayyana yadda tsohon minista ya karbi naira miliyan 5.2 kan badakalar samar da wutar lantarki na Mambila. da ƙetare kuwa za ku ji cewa akalla fasinjoji 80 ne suka mutu a wani hatsarin kwale-kwale na baya-bayan nan a congo mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa yau dai muna bakwai ga watan zulhijja shekara ta 1445 bayan hijiran fiyen halitta daidai kenan da sha uku ga watan yuni shekarar 2024 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran cibiyar da ke yaƙi da yaduwar cututtuka ta ƙasa ta gargaɗi jama'a game da ƙaruwar kamuwa da cutar kwalara a faɗin ƙasar nan yayin da damuna ke ƙara karatuwa hukumar ncdc cikin wata sanarwa da ta fitar ɗauke da sa hannun darakta janar dr jida idris ta ce daga ranar 1 ga watan janairu zuwa 11 ga watan yuni na 2024 an samu jimillar mutane 1,141 da ake zargi sun kamu da wannan cuta. yayin da 65 aka tabbatar sun kamu da cutar kwalara tare da mutuwar mutane 30 daga kananan hukumomi 96 a cikin jihohi 30 cibiyar ta yi nuni da cewa jihohi goma da suka bada su guda 90 wajen yakar cutar kwalara sun hada da bayelsa da zamfara da abia da cross rivers da bauchi da kuma delta sai katsina da imo da nasarawa da jihar lagos to sai dai kuma ta bayyana cewa wata kungiya mai fafutukar yaki da cutar kwalara ƙarƙashin jagorancin cibiyar ta da ta kunshi ma'aikatan muhalli da albarkatun ruwa na tarayya da hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta ƙasa da hukumar lafiya ta duniya hasusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya da sauran abokan hulɗa su rika bayar da tallafi ga jihohin da abin ya shafa hukumar tsarawa da raya birane ta jihar kano kanibda ta rushe ɗaruruwan wuraren kasuwanci a kusa da babban filin idi na kano da ke kan titin ibb an yi aikin na rusau ne da manyan motoci a daidai lokacin da ake zanga-zangar adawa da matakin bayan karewar wa'adin sau'i 48 da hukumar ta bayar ga kananan 'yan kasuwa da ke zargin sun mamaye yankin ba bisa ka'ida ba an cire shaguna na wucin gadi daga wurin wanda ya fito katanga guda hudu ta filin idi wanda a baya rumfunan kasuwa suka rufe wasu daga cikin 'yan kasuwar sun shaida wa manema labarai cewa sun shafe shekaru goma sha takwas sana sana'o'i kuma ba su da wani wurin da za su koma aikin rushe wuraren ya zo ne kwanaki uku kacal gabanin zuwa babbar sallah To kowa nan kuwa Peter Obi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour a shekarar 2023 ya soki shugaba Bola Ahmed Tinubu a shekara ta farko akan karagar mulki. Inda ya bayyana cewa ya ci gaba ne akan gazawar da magabacin sa Muhammadu Buhari ya bari. Obi ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da wani gidan talabijin na kasa a yau. inda ya bada misali da alamu na tattalin arziki kamar hauhawar farashin kayayyaki da ayyuka da faduwar darajar naira da karuwar basussuka ya kuma koka da koma bayan tattalin arzikin najeriya daga mafi girman tattalin arziki a afirka zuwa matsayi na hudu tare da raguwar gdp da kuma kudaden shiga Gwamnan jihar Anambra Charles Oludo a ranar Laraba ya ce ya kamata gwamnoni da sauran zababbun ma'aikata su samu mafi karancin albashi domin nuna halin da Najeriya ke ciki a halin yanzu. Ya bayyana cewa kamata su amince da haka ya ce sabanin sallar rayuwa da gwamnoni da zababbun shugabanni ke nunawa. Kasar nan na fuskantar matsalar rashin kuɗi. Gwamnan ya yi magana ne a wani taro domin shirya domin bunƙasa ci gaban ƙasa da ƙasa. a cewar sa taɓarɓarewar tattalin arzikin najeriya na ƙara ta'azzara ne sakamakon yadda wasu jami'an gwamnati ke yi da kuma almubazzaranci da dukiyar ƙasa hukumar ƙorafe-ƙorafen jama'a da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano ta kama wasu mutane biyu tare da gayyatar wasu manyan sakatarori guda uku domin amsa tambayoyi kan badakalar sayar da fam ɗin aiki a ofishin shugaban ma'aikata. shugaban hukumar muhimma gajirimin gado ya shaida wa kamfanin dillancin labarai a kano jiya cewa ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano tare da gurfanar da waɗanda ke da hannu akan wannan badagala ya ce tuni dubban masu neman aikin abin ya shafe su a cewar sa binciken da ake yi yana da nufin fallasa tare da gurfanar da waɗanda ke da hannu a wannan badagalar na sayar da fam ɗin ga ma'aikata. wani mai gabatar da kara a shari'ar da ake yi wa tsohon ministan wutar lantarki da karafa alu okunloye ya bayyana a gaban mai shari'a jude wazo na babbar kotun birnin tarayya abuja yadda aka tura a gullaye wasu makudan kudade ta hannun jide soterin ma'aikacin sunrise power da transmission limited hukumar fcc ta gurfanar da agullayi a gaban kotu bisa tuhume-tuhume bakwai da suka hada da cin hanci da rashawa da kuma badakalar kwangilar samar da wutar lantarki ta man bila har dala biliyan shida a cikin wata sanarwa da kakakin fcc da lo'e wale ya fitar ya ce shaidar adebalo ilori jami'in bankin gt ya bayyana cewa bankin ya samu wasikar ne daga efcc yana neman wasu bayanai kan asusun olu oguloye da kuma ji da sutorin lokacin da aka nuna kwafin takardar shaidar da hukumar fcc ta bayar da kuma martanin gt da lauyan masu gabatar da kara ya nuna shaidan ya tabbatar da cewa da gaske ne inda kotun ta shigar da su cikin banki. to anan kuwa babbar kotun tarayya da ke zamanta a Legas ta yi watsi da umarnin da mai shari'a ta jani garubar rikiman rigim ya bayar nauyin almubazzaranci da wani kadarori na makudan kudade sama da naira miliyan 725 waɗanda ke da alaka da tsohon hukumar kula da harkokin jiragen ruwa ta najeriya ne masa patrick apollo bay mai shira cikwe meka eneke ya bayar da umarni na wucin gadi cewa lokacin da yake yanke wannan hukunci kan matakan da bangarorin suka shigar da ƙara a kai kotun dai ta kuma yi watsi da bukatar da hukumar yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa ta annati ta shigar a gabanta kan sanarwar kwace kadarorin na ƙarshe wannan hukuncin ya share fagen kwato kadarorin tsohon shugaban hukumar na nimasa a jiya ne wani jirgin ruwa dauke da fasinjoji sama da 270 ya kife a kogin da ke kusan a wani labarin kuwa ofishin shugaban ma'aikata ya dakatar da babban sakatare a ma'aikatar harkokin wajen kasar nan ambasada ibrahim lamuwa bisa zargin musgunawa da yunkurin cin zarafi shugabar ma'aikata fola shadi ya mai san ta ce za a dakatar da sakataren ne har sai an kammala bincike akan zargin da ake masa an dai dakatar da sakataren ne har sai an kammala bincike da kwamitin da ake kafa kamar yadda wani babban darakta a ofishin ya shaida wakilin mu abuja rahotanni dai sun nuna cewa biyo bayan koken da ministan harkokin waje yusuf tugar ya gabatar a kan lamuwa ofishin shugabar ma'aikatan ya kafa wani kwamiti da zai binciki wannan al'amari gwamnonin jihohi sun yi kira da a maido da kudaden da gwamnatocin jihohi suka zuba na hannun jarin ayyukan samar da wutar lantarki kimanin dala biliyan goma da ke karkashin kulawar kamfanin samar da wutar lantarki ta niger delta a kuma gwamnoni a ƙarƙashin inuwarsu ta ƙungiyar gwamnonin najeriya sun ce kamata ya yi gwamnatin tarayya ta mai da kuɗaɗen da hannun jarin da suka zuba a tashoshin wutar lantarki su dai gabatar da bukatar ne a cikin wata wasiƙa mai taken manufofin haɗin gwiwa domin samar da wutar lantarki ta ƙasa da kuma shawarwarin tsare-tsare na gwamnatocin jihohi wanda aka mika ma'aikatar wutar lantarki ta tarayya ma'aikatar wutar lantarkin ta tarayya ta tabbatar da samun takardar lokacin da wakilinmu ya nemi ƙarin bayani a ranar laraba amma ta yi shiru kan batun da ƙungiyar gwamnoni ta gabatar. Kada dai ku sha'afa labaran na zuwar muku ne kai tsaye daga nan mita 93.1 kuma kuna da damar da za ku bayyana ra'ayinku kan labaran da muke kawo muku ta shafukanmu na sada zumunta Facebook da kuma WhatsApp. a jiya ne wani jirgin ruwa dauke da fasinjoji sama da 270 ya kife a kogin da ke kusa da kinshasa babban birnin kasar congo inda sama da mutane 80 suka mutu a cewar shugaban kasar felix ce a jiya wannan ne dai mafi mummuna hatsarin kwale-kwale na baya-bayan nan da ya auku a kasar da ke tsakiyar afirka inda ake zargin yin sama da faɗi da kima a cikin watan fabrairu da mutane da dama suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale ya nutse sanarwar dai ya fitar a cewar jirgin ruwan da aka kare aka kira ta a cikin gida ya kife da yammacin ranar litinin a lardin maidom da ke gabar kogin kwa kwale-kwalen da yana dauke da fasinjoji 271 zuwa birnin kinshasa a lokacin da ya lalace sakamakon rashin inji kamar yadda gidan rediyon okafi da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ya ruwaito a can tunanin kuwa sau'i 24 da fara aikin hajjin bana masarautun saudiya ta sanar da zuwan manyata fiye da miliyan 1.500 daga sassa daban-daban na faɗin duniya. kamfanin dillancin labarai igna ya ruwaito daga shafin sadarwa na yanar gizo na kasar saudiya cewa mahajjata miliyan da 1,547,295 ne suka shiga kasar da tashoshin jiragen ruwanta ta sama da kuma kasa har zuwa ƙarshen ranar litinin goma ga watan yuli halin da ake ciki mai magana da yawon ma'aikatar lafiya ta saudiya dr muhammad albulai ya yi gargaɗin cewa babban ƙalubalen da ake fuskanta a lokacin aikin hajjin bana shine da yanayin zafi yake ƙara kamari. dr abdullah ya shawarci alazai da su bi ka'idojin kiwon lafiya na ma'aikatar da suka hada da daukar lema domin gujewa yanayin rana tare da son isasshen ruwa da kuma samun hutu domin rage gajiya yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci ta fagen na kasuwanci danyen man da najeriya ke haƙowa ya samu koma baya da ganga miliyan 1.25 a kowace rana a watan mayun 2024 a cewar ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur rahotannin kasuwar mai na opec na watan yuni ya nuna matsakaicin adadi da ƙasar nan ke haƙowa a kowace rana inda ya kai ganga miliyan 1.25 a kowace rana a watan mayu wadda ke nuna raguwar kashi 2.34 a cikin 100 daga kashi 1.28 da aka samu a watan Afrilu. Ƙungiyar dai ta bayyana cewa an samu bayanan ne ta hanyoyin sadarwa kai tsaye da hukumomin Najeriya. Kuma bayan hakoman ya zo ne duk da cewa an samu ci gaba da yaƙi da satar ɗanyen mai da fasa bututun mai da kamfanin man fetur ta NNPC Limited ke yi. saurari labarin wasanni. ta fagen na wasanni mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta cifa St. leo ya bayyana stanley wa mafale mai barin wato zai bar kungiyar ne a wannan kaka ta bana an ya na wabali zai bar chile boys bayan da ya taka rawa gani a najeriya a gasar cin kofin afirka a shekarar 2023 da gabata Lodi ya bayyana cewa mabali ba zai kasance a cifa united ba a kakar wasa mai zuwa a cikin wata takarda ya ce bai sanya iya adadin tayin da ya samu ba amma dai da baki yana ganin ya kai goma sha biyu saboda haka ya san lalle ba zai dawo cifa ba a gagar wasar na wannan shekara. labaran abubuwan da suka faru a rana mai kama da tsaye. A rana irin ta yau a shekarar 2005 bayan shari'ar da ta shafe makonni goma sha hudu ana gudanar da ita wanda ta zama batun tattaunawa ga baban yada labarai an wanke fitaccen mawaƙin nan na Amurka Michael Jackson daga zargin lalata da ƙananan yara. A kuma a rana mai kamar ta yau a shekarar 1982 bayan rasuwar ɗan uwansa Khalid Fahad ya zama sarkin ƙasar Saudiya. to da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran sai dai ga wasu daga cikin muhimman kanan so. da farko kun ji cewa Najeriya ta samu bullar cutar kwarara 1,141 a fadin kananan hukumomi 96 yayin da mutane 30 suka mutu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta gayyaci manyan sakatarori guda uku kan zambar aiki. wani shaida ya bayyana yadda tsohon minista ya karbi naira miliyan biyar da dugo biyu kan badakalar samar da wutar lantarki na mambila da akan dala biliyan shida da getar ko akalla fasinjoji 80 ne suka mutu a wani hatsarin kwale-kwale na baya-bayan nan a congo tokar magana ma'ayo na cewa ragon da ke da rabon ganin layya sai ya shekara a gidan kura ragon da ke da rabon ganin laye sai shekara a gidan kura karin maganin mu a yau kenan yanzu kuwa madadin sashin labarai da lamuran yau da kullun na mita 93.4 sai Abdulrahman Balarabi Isa da ya tattara labaran Khadijatu Abdullahi Hayat Sadan da kuni da na karanta Jamila Siyoji Adam nake fatan za mu kasance lafiya.